Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen litinin 21 ga watan Maris daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-22-16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Matsalar lalacewar tarbiyya ta zama hantsi leƙa gidan kowa a wannan zamani. Kuma babban abin tashin hankalin shine da yawan masu ɓata tarbiyyar 'ya'yan mutane da lalata 'ya'yan mutane su ne waɗanda alhakin tafiyar da shugabancin ƙasa ya rataya wuyansu waɗanda alhakin tsawatawa a yi gyara ya rataya wuyansu a ina aka yi sakaci laifin wane ne iyaye mata muna da namu laifi na musamman ina ganin laifin daga wajen mazan ne ina ganin duka akwai laifin maza da mata akwai kwaɗayi kuma na iyaye mata to amma ni a ganina kowa na da laifi mazan ma sun fi laifi kusan yanzu zamanin da muka ciki a kusan iyaye su suke soka ma 'ya'yansu ma kwaɗayin abin duniya musamman mata su suke tarbiyyantar da su nuna kwaɗayi kwaɗayin nan kuma shine ke kai mata ga irin wannan hali da ake samun kai yawa Anya kuwa da gaske manyan 'yan siyasa da attajirai suna cikin masu lalata tarbiyyar 'ya'yan mutane? Wa taɓa ganin wani ɗan siyasa ko attajiri ya ɗauki 'yar wani ya lalata ta? na yi makarantar jami'a na san yadda al'amuran nan suke faruwa a makarantunmu na yau da kullum za ki ga manya-manyan masu kuɗi sun shigo misali da dare suna ɗaukan 'yan matan nan ana fita da su abin da ma zai baki mamaki wani ma 'yan matan guda uku zai ɗauka a lokaci ɗaya kwanakin baya nake karanta da wani ɗan siyasa ne ya kai su babban otel a abuja kawai abin da yake da 'yan matan nan ya sa su tuɗe tsirara su dinga mai rawa kawai yana kallo. Turƙashi Za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu ku ji bayanai masu ilmantarwa da faɗakarwa akan wannan matsala ta manyan 'yan siyasa da attajirai masu ɓata tarbiyya da lalata 'ya'yan mutane. Duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Me yasa wasu manyan 'yan siyasa da attajirai ke lalata tarbiyyar 'yan mata da samari su ba su kuɗi da abin duniya? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma yadda kuka amsa mana. Ba kuma yasa suke wannan ba, face cika muradinsu na siyasa, ko kuma biyan bukatun kansu. kuma za a iya magance hakan ne ta hanyar samar wa matasa da 'yan mata sana'o'in da za su rika dogaro da kansu ba tare da dogara ga 'yan siyasa su yi amfani da su domin cika burinsu ba. Saƙo daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Yawancin wannan harka tana faruwa ne wajen camfe-camfe da muka samu kanmu ciki. Saboda in mai mulki ne, miyagun malamansa 'yan Subu za su ce masa ya samu yarinya ƙarama, 'yar shekara kaza. ya yi lalata da ita zai samu biyan bukata wa iyazubillah, an shiga cikin masifu kashi-kashi sai dai Allah ya kare mu da zira'ar mu baki ɗaya. Amin. Sako daga Alhaji Safiyanu. Yau da gobe, hmm, maganar gaskiya ita ce, ‘yan mata da samarin ne ke ba da babbar gudunmawa a wannan sahun. Dalili shine, ni ina da kimanin shekaru ashirin da biyar da iyali, kuma ba irin abin duniyar da ban gani ba a matsayina a yanzu. Saboda haka su je kawai su nemi abin yi, mata kuma su gyara halinsu, su kasance na kwarai, daga nan sai su samu miji nagari, su su gujewa rudin abin duniya, da zarar an samu hakan a cikin al'umma za a samu attajirai nagari, kuma 'yan siyasa na kwarai. saƙo daga Yahmes Yahaya. Zamani ne ya canza, tunda talauci ya yi mana katutu, kaga kuwa idan mutum ya ga kuɗi komai zai iya aikatawa saboda ya rage zafin talauci da kuma rashin tawakkali da Allah shi ma yana ɗaya daga ciki Ga shi sha'awa ta yi wa mutane yawa ba halin yin aure saƙo daga abubakar ladan fage sun yi imani da bokaye ne ba da Allah ba lalata 'yan mata kuwa alama ce ta wanda bai jin tsoron Allah saboda haka kun ga irin shugabannin da muke da su saƙo daga sadisu Uthman yau da gobe A gaskiya tawa fahimtar, kwaɗayin neman abin duniya ne ke sa 'yan mata da samari na kai kansu da kansu ga manyan 'yan siyasa da attajirai don su amfani da su, musamman samari akan ɗauke su 'yan bangar siyasa, 'ya'yansu kuma na can na karatu a London, Germany, Egypt da su Amerika. ‘Yan mata kuma sun maida darajarsu da Allah ya halitto musu, sun maida shi tamkar shago don son abin duniya, suna kai kansu da kansu don a yi lalata da su, a ba su kuɗi, wa iyazu billah. Da fatan Allah ya kyauta, amin, saƙo daga kacalla bukar kesi dambowa. Salamu yau da gobe. Ai ina ganin abin da yasa suke lalata mana 'yan mata da samari ba komai ba ne illa sun riga sun wawashe mana kuɗin ƙasa sun bar mu da talauci shi yasa in muka ga kuɗi mu kuma ba ma bari su wuce mu. Sako daga Amir Abubakar Giro. Kwaɗayi mabuɗin wahala. San abin duniya ne yake jefa mutane zuwa ga halaka. Su kuma nasu arzikin rashin tsoron Allah ne yasa suke amfani da kuɗi gurin lalata da matasa maza da mata. Allah ya sa mu dace ya raba mu da kwaɗayin abin duniya. Amin. Sako daga Muhammad M. Machiavelli. Jamila kahin mu ci gaba. Hmm. Abubakar Abdullahi KKR ne ina ga dai KKR ko ya ce hmm. a gaskiya laihin iyaye mata ne haka ya rubuto mana yanzu nan kai tsaye a Facebook. akwai kuma muhammad dan game ya ce a gaskiya shirin yau da gobe yana ƙayatarwa sosai wajen wayarwa al'umma kai Sai Mustapha Umar DM ya ce ina sauraron ku ta Facebook rangadau daga Maiduguri Allah ya taimaka. To muna godiya. <laughs> to yanzu kuma ga zauren matasa kuma ga Madina Dauda da cikakken bayani. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu yi muhawara ne akan wani abu da za mu ce ya damu kowane gida da uwa da uba duk suna bakin ciki da shi amma kuma abu ne da za a ce su kansu yana faruwa ba da sanin su ba balle har su kai ga magance shi to shi yasa za mu yi muhawara akan batun neman yara ƙanana nema a nan ina nufin nema ta lalata ba wai nema na cewa ai nema don aure ko kuma don zaman mutunci ba a'a nema ta lalata a ɗauki 'ya'ya mata ƙanana shekaru sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas 'ya'yan cikinsu jikokinsu ƙannansu su tafi da su wasu ƙasashe domin wai gudun kada idanu su gani a je a lalata da su a ɓata su a ɓata tarbiyyarsu a ɓata halayyansu na kwarai da iyaye suka yi ƙoƙarin dasa shi a zukatansu. Shin ina ne laifin yake? A wajen iyaye ne da ake cewa ba su tarbiyyantar da yaransu yadda ya kamata? Ko kuma a laifin a wajen mazan ne da ƙila sai su garkuwa su kare nasu 'ya'yan amma kuma su ɓata 'ya'yan wasu a waje. To a yau ina tare da baƙi na mutane hudu bari su ambaci kansu da kansu sunanki. Sunana Zainab Ali. hajiya ya sunanki sunana halima musa sunana sanusi mu'azu kuma da abubakar abdulsalam to ga dai muhawara nan yanzu bari in fara da iyaye mata zainab ali ina kike ganin laifin yake ne a nan ganin cewa <laughs> me yasa kika kada kai eh ganin cewa yawanci abin ya fi shafin 'ya'ya mata to ina ganin laifin daga wajen mazan ne domin yaran wensu yara kanana ne kuma mazan in suka gan kaman advantage suna daukan suna daukan disadvantage na yaran kenan misali yanzu ki gan yar shekara goma sha hudu ko sha biyar a ce tana zuwa makaranta ko kuma maybe iyayen ba su da hali garin zan ta makamiki ai ba za su ki ba daga wajen mazan za su zo suna bata su garin Tamoko. To ya kake kallon abin kai? Assalamu alaikum. Ni dai a waje na bangare na hajja ina ganin duka akwai laifin maza da mata. Na harko kan na maza duk bai san duk wanda ya gani aikata kuma bai fata ya faru gaide shi. Bai fata ya gaide shi ba mai so. Akwai kwaɗayi kuma na iyaye mata. Za ka gaɗe ka ta hita ta hito gidanka ba da ka ba amma duk irin hidin za ta gidanka ka tambaye ta ina ta yi ake. Ki sani baki ce ba abin za ki ce. Sai ya kyale ta. Haka shi kuma uba. bai iya neman ya tambaye mahaifin mata shi ya ake na gawanci da ban saba ganin ta haka ba amma ga na ga canza da halayen ta san abin nan da irin abokan take yawo da su ina fata kuna fahimta ta to irin wannan abubuwan yana ce duka kowa na laifi ya da laifi akwai kuma laifi na gwamnati laifin gwamnati a nan ya kamata sa ido ya kamata sa ido kamar yadda ake wannan magana hukumar ta ce da wadda ake ce mun trafficking ta ake ce wadda fasarata mm-hmm. kamar su inga hakin su ne yawa hukumar yaƙi ta mata tana bakin garinta amma ya kamata ƙara ta ƙara a bincika a gane in an ganka da wata yarinya haka ana iya bincika ka a gano musabbin me ya haɗa kai ita me ke alaƙa ita don wasu na ƙarya kamar hotel masu gama suna iya cewa matansu ne shi yasa a nan misali kamar wannan ban sanya magana kan wannan ba su yi magana kansu kamar masu marijistir nan kamar kirji in ga suna irin wannan to musulmi bayan za a gane da amin za a yadda su in aka ce ya kawo wannan bai sa da za a iya ganewa to an ba wannan da kuma rashin imani rashin tsoron Allah tunda kamar yadda manzo Allah ya ce la yamin ahadukum hatta yumahi nafsi ya kamata abinda ba za ka so maka kashi ba ka so ma dan wani ina ganin aka yaje ko halima kina ganin kamar yadda zainab ta faɗa ko shi alhaji sanusi ya faɗa haka yake a nan dai an dai samu dai kowa ya faɗi abin da laifin mutane maza ko mata to amma ni a gani na kowa na da laifi sannan kuma ƙarin ƙari mazan ma sun fi laifi abin da yasa na ce haka shine za a zo a ce wai yara sun fita gida sun tafi makaranta ko ina a ce wai maza su suna da nasu yara gida su zo suna neman su tanadi nasu ƴaƴa don su zama mutanen kwarai gobe amma kuma su je suna ɗaukan ƴaƴan wasu a waje sannan kuma idan suka dawo gida suna tada jijiya kan matansu cewa ba sa kula da yara nan kuma su kuma suna ɓata ɗiyan wasu sannan kuma mu iyaye mata muna da namu laifi na musamman kina tare da ƴarki mace ta fita yawo baki san inda za ta baki kuma yi bincike kun komai ba sannan kuma ta dawo gida ta tana sa irin kayan da ke ba ki mata tanadin su sannan kuma sai ki sa ido wajen kina son wai ki ta burge wasu to me amfanin wannan sannan kuma karin karin kowa ya tabbata cewa abin da ya kamata ya dan shine ka sanar da danka tsoron Allah idan yaronka ki tana da tsoron Allah yaranka suna tsoron Allah duk inda ka bar su ka tafi wallahi za su dawo ma lafiya amma iyaye mata da maza mun zauna mun yi sake mun baɗiyan mu suna yawon da bai kamata ba sannan kuma wannan abun ne kamar wanda bawan Allah nan dan uwana nan ya faɗa ya ce duk abin da kai ma wani fa dole sai ya dawo kanka sannan duk wani abin da baka son a yi maka kakka kuskura kai ma wani saboda Allah ba a kowa bane yana kallon mu duk abin da muke a boye ko kuma a bayyane idan ka je ka bata ya wata dole sai an bata naka sannan mu kuma iyaye mata ya kamata mu tashi tsaye ba wai kan wai kawai tarbiyya ba akwai addu'a mu tashi tsaye da yi yaran mu addu'a sannan kuma mu tarbiyyatar da su yadda ya kamata mu sani cewa ya kamata mu kula da ƴaƴan mu mata mu sa musu ido sau da kafa duk abin da suke ke hatta da a ce wai zobe yake ta saki nemi sanin yadda ta yi ta samu wannan zoben saboda ke kin san ba sana'a take ba kuma ke kin san cewa ke ke bata abubuwan nan idan baki bata wani abu hatta da karfe ta shigo da shi gida ki mata ki sabi kan shi kama basa banza don haka ni ina ganin mata suna da nasu laifi amma laifin maza ya fi saboda suke daukan yaran suna fata. ne ako ta makala na karanta a wata ta na aminiya wata ina ji kila hukunta ta yake tsan wata halima jos wadda wata yarinya ta yi tsayo da rita suna university ta koya mata shaye-shaye da irin wannan kin ga duk ta irin wannan abokai ma suna taimaka abokai suna taimaka ka irin wannan abokai baka san irin hudda da ƴaƴanka suke baka ga danka gasan da yake abokanai suna taimaka akwai influencer na abokai abokin ka za ka ga cewa kai dan talaka ne wannan yana wannan kai guda shi kuma yana harka kai ba kai za ka nemi wani kaza zai sa ka hanya banza ai ka ga ni ke nema daga nan sai ka durmiya su kuma uwaye su sama ido iyaka ka zo haje haje gida tsoho ya tambuna tsohuwa wanda hadari ne ya kamata a abubakar bari mu ji daga gare ka kana ɗaya daga cikin masu fafutukan ma a tabbatar da an baiwa kowa haƙƙinsa me kake gani akan wannan batun a na farko tukunna kamar magana da malamin nan yayi cewar gwamnati tana da haƙƙi akan waɗannan to gyara da zan yi a wannan gefen shine a gwamnati mu a Najeriya ina jin mun kai kusan ana magana mutane ne miliyan 100 da kusan 70 da wani abu saboda haka ina ganin a bangaren da gwamnati za ta iya taka dan rawa a kan abin da ya shafi yaya mata shine maganar fita da su waje wato human trafficking kenan kamar fasa kwaurin yaya mata da ake to shine su tabbatar sun tsare boda boda namu ta inda ake ake bi a fice da su wannan shine irin rawa kade da gwamnati za ta iya takawa a wannan bangaren to amma dan ban aka dawo bangaren cikin gida to wannan ya dawo ne irin tarbiyya da iyaye tsakanin uba da uwa da su fara ba mai na farko tukunna zan iya cewa kusan yanzu zamanin da muke ciki a kusan iyaye su suke soka ma 'ya'yansu ma kwaɗayin abin duniya musamman mata su suke tarbiyyantar da su nuna kwaɗayi kwaɗayin nan kuma shi ne yake kai mata ga irin wannan hali da ake samun kai yawa ciki na farko akwai wani kalma da wasu suka ce ai abokin gaba baya kaɗan duk macen an ce maka mace ce matukar kuma ba ba muharramiyar ka bace eh to ba ta kaɗan a wajen namiji mace matukar ta isa mace shi yasa suka ce ba abokin gaba karami komin kankantanta inda za a ganta a ga ta isa mace ta isa buduwa ko kuma wata ma wasu ba su kai buduwan ba ake jin suke lalata da su to saboda haka shi sa aka ce ba a abokin gaba karami saboda haka daga gida idan iyaye muka lura abin da ke faruwa yanzu zaka ga 'ya'yan musulman da 'ya'yan kiristocin din wanda kuma duka addinan nan guda biyu sun nuna cewar mace kada ta sa kaya na tsiranci wadda in dai yanzu yau zaka samu mutum kirista ne gari mai tsoron Allah mai bin kuma takardan da ya koya yake karantar da shi na addinin kiristanci ba zai yadda yar ta sa kaya na nuna taranci ba ba zai yadda yar ta sa kaya da yake matse jiki eh, sirri na jikinta yana fitowa waje ba haka ko musulmi in za ka samu mutumin kirki ne tunda a wannan kasan muna dukkan mu duk inda mutum ya je ya dawo yana kiran kansa ko musulmi ne ko kirista wannan addinin guda biyu muke amfani da shi to saboda haka in wannan addini ne muka dawo dukkan su biyu ba su yadda da tsiranci ba ba su yadda da mace ta sa kaya ana ganin suran jikinta ba duk wannan addinan biyu ba su yadda shi ba to a sai kenan idan muka dawo za mu iya wa kanmu magana akan cewa sai ba daidai ba mu bi kan hanyar da ya dace ba sannan na farko iyaye muna da wasu maza iyaye waɗanda ba su da lokaci da suke zama masu san irin hali da ƴaƴansu suke ciki wani irin tarbiyyar ƴaƴansu suke da shi kullum su suna ganin kawai tunda suna biya ma 'yayan yayansu bukata komai su ke bukata ga kuɗi na su musu wanda da suke so su kuma sai su tafi su bar gida daga uwa sai yaya to in baka samu kuma uwa na kirki ba to sai su yi ta kulla shari daban da ba cikin wannan gidan a zub da ciki ma a gidanka kai baka sani ba in dai baka da mata na gari a gida domin ka mu ci gaba. Mm. Yusuf Alhaji Sali yanzu nan ya rubuto kai tsaye a Facebook cewa yanzu ha manyan sun yi neman maza yara da samari. Za ka ga samari a Abuja an ajiye su tamkar karuwai. A cikin manyan gidaje an ba su motoci masu tsadar gaske suna yawo. Idan kuma manya za su nemi mace, to yanzu mata biyu ko uku suke haɗawa lokaci ɗaya su yi lalata da su. kuma su sanya su yin maɗigo a tsakanin su shi kuma yana kallo. Yusuf Alhaji Sali. Sai kuma Abubakar Ahmad Roni wanda ya ce, "Hin! Hmm, ai 'yan siyasa da attajirai su ne ma a gaba-gaba na lalata yara manyan gobe sau da yawa ina ganin wasu attajirai waɗanda suke zuwa makarantun gaba da sakandare su ɗauki 'yan matan da suke so abin takaici shine har da 'yan sakandare kuma yawanci akan haɗa baki da malamansu haka kuma take ga 'yan siyasa abin sai dai addu'ar Allah ya kiyaye. Amin. To, iyaye kuna da ji. Haruna Muhammad Babale marubuci ne mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma ɗan rajin kare hakkin mata. Mun yi mishi tambayoyin cewa anya kuwa da gaske manyan 'yan siyasa da attajirai suna cikin masu lalata tarbiyyar 'ya'yan mutane? Kuma idan talauci ne ke kawo haka, ya kuma 'ya'yan masu hannu da shuni ke da ana lalata su ana basu abin duniya da kuɗi? Me ke faruwa ne? Me ya jawo haka? Yaya aka yi wannan matsala ta zama ruwan dare? Haruna Muhammad Baballe ya amsa kamar haka. Wato, kamar yadda kika faɗa gaskiya abu ne da yanzu ya kusan ya zama ruwan dare gama duniya. a kuma a tunanina akwai dalilai da dama da suke jawo irin wa'annan abubuwa. Kaɗan daga cikinsu gaskiya akwai talauci. kowa ya sani a najeriya gibi da ke tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi gaskiya gibin yana da faɗi kwarai da gaske wasu gidajen Hajji halima hatta abin da za su ci su uku a rana babu su to idan suna da irin wa'annan ƙananun 'yan mata da mutane za su iya ganin dama su zo ko da yaushe su yaudare su wallahi iyayen ba za su ce komai ba saboda ɗan abin da ake ba wa'annan 'yan mata a kawo masu na abinci saboda haka talauci da ya yi ma mutane katutu yana taimaka wajen jawo irin wa'annan abubuwa sannan abu na biyu a tunanina akwai rashin tarbiyya kowa ya san yadda tarbiyya ta taɓarɓare a yanzu a zamanin mu nan gaskiya tarbiyya ta taɓarɓare ba don komai ba iyaye za ki ga ba su ma sa ido akan me 'ya'yansu suke yi da suwa suke hulɗa suwaye abokanansu ƙawayensu suwaye suke fita da su ba a sa ido a wannan kawai an saki ya'yan ne an mayar da kaman agwagwa ce agwagwa idan ta aihu ta fata ƴaƴa za ki ga ita ce a baya ya'yan suna gaba maimakon ita ta yi gaba ta ja ya'yan ta kai su ga tudun na tsira sai dai ta tsaya a baya duk inda ya'yan suka yi nan ita ma za ta yi to haka yawanci iyaye yanzu ake sai a bar 'ya'yan sai abin da 'ya'yan ke so za a yi ma a gida saboda haka shi ma ya taimaka wajen taɓarɓarewar tarbiyya da har wani zai iya samun dama ya zo ya yi abin da ya ga dama da yarka ko yarki sannan abu na gaba su ma wato zamanin da yake tarbiyya ya taɓarɓare mutane ana son a yi kuɗi ta ko ta wani hanya yau misali na yi makarantar jami'a na san yadda al'amuran nan suke faruwa a makarantunmu na yau da kullum za ki ga manya-manyan masu kuɗi sun shigo misali da dare suna ɗaukan 'yan matan nan ana fita da su za ki ɗauka wani hidima ake makaranta ta turo su zo su dinga ɗaukan 'ya'yan nan 'ya'yan nan suna son su ma su yi kuɗi misali wata ta ga wani waya a hannun ƙawarta ko ƙawarta tana da mota ita ma ina kika samu abubuwa shi kenan a haka ake shiga sannan kuma akwai masu irin kungiyan asiri din nan cultist ake cewa a turanci ko wasu musamman ma 'yan siyasa kamar yadda kika faɗa wani bokan shi zai ce mashi in ba irin wa'annan abubuwa ka yi ba ba za ka taɓa yin kuɗi ba don haka yana ganin hanya mafi sauƙi ya yi kuɗi kuma ya ci gaba da zama akan madafun iko shine ya bi waɗannan hanyoyi na lalacewa ya dinga ɗaukan 'ya'yan mutane yana lalata su ya kai su Dubai ya kai su ina ne ya saya musu mota wayoyi da sauransu abin da ma zai baki mamaki wani ma yan matan guda uku zai ɗauka a lokaci ɗaya kwanakin baya nake karanta wani marubuci yake faɗan abubuwa da suka faru a Abuja wani ɗan siyasa ne ya hayani irin wa'annan yan matan guda uku ya kai su babban otel a Abuja. Kawai abin da yake da 'yan matan nan ya sa su tuɗe tsirara su dinga mai rawa kawai yana kallo. Shi ba ma lalata yake yi da su ba. A takaice halima irin wannan abubuwan a tunanina su suke jawo abubuwan nan suke faruwa a haka. Talauci ba hujja ba ne, kuma haƙuri gaskiya haƙuri shine maganin talauci to amma akwai wani abu ɗaya Haji Halima na tabbata za ki yadda da ni cewa mutane sun bambanta. Idan yau na yi haƙuri da babu wani ba zai iya yin haƙuri da babu ba. Saboda haka, wato, the point is, point ɗin shi ne, idan abu yana taimakawa wajen faruwar abu, to dole in aka tashi yin magana sai an taɓo wannan abu. Abin da nake cewa shi ne, talauci tabbas babu kokonto ya taimaka wajen faruwar haka. to amma abin da ya kamata a gane shine wasu suna iya haƙuri da talauci wasu ba su iya yin haƙuri da talauci idan da gi'i da ke tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi a najeriya bai faɗaɗa kamar yadda ya faɗaɗa a yanzu kamar yadda ake gani ba to na tabbata abubuwan nan na lalacewar tarbiyya har mutum ya samu dama ya ɗau yarka ko yarki ya tafi da ita wani waje ya je ya yi ta lalata da ita ya ɗan ɗau kuɗi ɗan ƙalilan ya bata da ba zai faru a haka ba ko da ya faru to da za mu iya cewa is manageable ba zai ba zai faɗaɗa a ce ya zama ruwan dare ga duniya ba. Mala Haruna a cikin waɗannan bayanai masu tada hankali akwai labarin cewa akwai waɗanda cikin waɗannan manyan 'yan siyasa da attajirai akwai masu ɗaukan 'ya'yan abokansu ‘ya'yan abokansu waɗanda su ba talakawa ba ne ba su da talauci su yi irin wannan lalata da su su sai musu abubuwa to me za ka ce idan ‘yar talaka ta yi an ce saboda talauci ne ‘ya'yan masu kuɗi da ke yi da abokanan babansu su kuma me to kafin mu ansa wannan tambayan a ce me yasa suke yi ya kamata mu fahimci wasu abubuwa ya yi exposing ɗinsu har suka gane ya kamata a ɗauke su a yi haka da su barin baki misali yau ni ne misali nake da kuɗi ina da kuɗi zan saya ma 'yata waya zan saya mata mota tana da ase da intanet da sauransu za ta iya bude blackberry dinta ko samsung galaxy dinta ko iphone ta ga mata ta ga tsiraici ta ga nau'i dai na na lalata na zamani to dole in ta fara ga ita ma system din jikinta ai za su bata ya kamata in gwada wannan abin in ji yayi saboda haka wannan sakar masu mara tun suna kanana. samu access da irin su intanet din nan facebook yanzu ma za ga wata a facebook take tallata hotuna hotunanta za ki ga an ɗaura hotunan ba da sauransu wani ma samarin ya ɗaura hotuna ya bar kirjinsa a buɗe da sauransu in ta gan shi sai ta ji sai ta yi sha'awa ta ce a ya kamata in ma wannan abin nan kuma na tabbata waɗannan 'yan siyasa da kike magana a kai da suke ɗaukan ƴaƴan abokanan su I don't think abokanan sun san ana ɗaukan ƴaƴan saboda duk lalacewar mahaifi zai iya samun masaniya cewa wane yana ɗaukan ƴata ya je ya yi lalata da ita ya bari ya kasa yin magana bana da tun haka zai faru idan kuma haka ya faru to na tabbata akwai nepotism din nan da muke magana a kai batun a zan yi kuɗi ko kuma barin bari a yi lalata da ita wani bokana na ya ce in an yi haka zan samu wani biyan bukata na duniya a tunani na abin da ke faruwa ke akwai abin da tura suke ce sex education ma'ana a ilmantar da yara ko kuma eh, yara tun suna ƙanana akan illolin jima'i ko kuma me za a kira shi da hausa ne illolin yadda mace ma'ana mace duk tana karama ya kamata a ilmantar da ita a ce mata idan kika bari wani namiji ya kusance ki ga abubuwa da za su faru da ke dole sai mun kaucewa al'adun nan na kunya da suke hana mu iyaye mu ma mu magana a kan irin wa'annan abubuwa saboda so da dama iyaye mu ba su iya buɗe baki su gaya ma 'ya'yansu cewa in kika yi kaza abu kaza zai faru da ke saboda ana ganin ai al'ada ba ta yadda a yi haka ba ba zan ma ya ta magana akan jima'i ba abu ne da ba a saba gani ba a saba ji ba ya kamata mutane su gane cewa zamani ta canja dole kar ka bari yarka ta je ta samu second hand information a waje kai ya kamata ka ko ke ya kamata ki koya mata cewa idan kika bari namiji ya kwanta da ke ga abubuwa da za su faru da ke na farko za ki iya ɗaukan ciki na biyu za ki iya ɗaukan cuta cututtuka ma ba ma cuta ba yanzu yau ga cututtuka da dama da ake iya samun su ta hanyar jima'i saboda haka dole sai an cire wannan kunya an koya ma ya'ya an ilmantar da su akan illoli na a yi irin wannan lalata din nan da su na biyu kuma sai mun koma baya bahaushe ya ce waiwaye tafiya akwai al'adunmu na gargajiya da aka yi watsi da su yau misali kai kake da ya in wani ya ganta tana wani abin ma sha'a da wani in ya ɗau bulala irin yadda da aka saba in wani ya ga ta ko ya ko ba nashi bane in muddin 'ya'yan nan suna abin da bai kamata ba zai musu magana in suka ci jima har bulala za a maso yau iyaye ya zamana cewa in ka taɓa ma wani ɗiyar shi ko ɗan shi to abin fa sai ya koma kai da shi za ku yi rikici za ku yi ba ma na wasa ba to dole sai an koma baya an yi nazarin cewa tarbiyyatar da al'umma ba haƙƙi ne na mutum ɗaya ba kuma ɗa idan aka ba shi tarbiyya na gari ba kai kawai iyayensa zai amfana ba zai amfani al'umma ne gaba ɗaya to idan haka ne dole tarbiyyan ba a kan uba ko uwa ɗaya ba A kan kowa ne muddin eh, kowa ɗin ya fahimci cewa in aka ba mu al'umma tarbiyya na gari to kuwa za su zama mutanen kirki kuma kowa zai amfana da sannan abu na gaba gaskiya shine abinda nake cewa batun talauci din nan da kuma giɓi da ke tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi dole sai an rage wannan giɓi. Jamila Kahamu Sallama Ahmad Zubair ya rubuto kai tsaye cewa uwa ke tare da 'ya'ya mata, in uwa ba ta ɓoye ma uba abin da 'yarsu take ciki to da an shawo kan duk wani rashin tarbiyya da 'ya'ya ke ciki. Kin Shi kuma Alhaji Awali ya ce yau da gobe gaskiya laifin maza ne saboda yara mata kanana talauci da jahilci shi ke kawo su cikin kowane irin hali. Mm. Rabi'u Magaji ya ce kai ai bari dai kawai wannan matsalar yanzu ta zama tamkar ado a wurin bata garin mutane. A lokacin ina jami'a na yi project kan matsalar lalata ƙananan yara wallahi da na je wurin 'yan sanda don neman bayani sai da na yi kwalla. Saboda wani kes idan ka ji sai ka ɗora hannunka a ka. Ya To ma saurare abin da ya sauwaka kenan yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da Mukbil da injiniya mu Mr. Wagner da tafarra girma tafarran da ya haɗa mu da ku a Facebook Halima Jimroke. Sallama.